إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أتق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga الله wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha takwas ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da uku ga watan jun shekara ta da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dabda wanda ke tara 39 Galadima Road daura da Yakubu Avenue angwari min e, Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta hamsin da biyar a jerin gwanan surorin alkur'ani suratun rahman inda muka kwana a aya ta 68 a makon da ya gabata a jerin gwanan karatun tafsirinmu na mako wannan shine majalisi na ɗari biyu da 204 za mu tashi inda Allah maɗaukaki yake cewa hurum yake cewa fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman أعوذ بالله من ذي الجلال والإكرام الله سبحانه وتعالى yana cigaba da kwaitar da bayinsa mu'minai maza saboda su samu shiga aljanna da irin kayan jin daɗi da alatu da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala wa mu'minai a cikin aljanna wannan saboda Allah yana son mu yi aikin da zai shigar da mu aljanna kuma Allah yana so ya yafe mana kurakuranmu kuma Allah ba zai yi fushi da mu ba idan mun shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala wajen kwadaitarwa sai ya ce fihima a cikin aljannan nan da mutum da aljani fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikin aljannonin nan guda biyu na ɗan adam da na aljani fakihatun akwai kayan marmari wannan zikirul am duk wani kayan marmari akwai sa a ciki wa kuma akwai dabino wa rumman kuma akwai rumman a cikinsa bi ma'ana ɗan adam duk wani kayan marmari da kake tsammani Allah ya tattala maka shi a cikin aljanna bugu da ƙari sai aka ce maka wa akwai dabino a cikin aljanna wa rumman haka kuma akwai rumman a cikin aljanna haka shi ma aljani Allah yana kwadaitar da shi saboda yana son shi ma shiga aljanna bawa ne na Allah aka kwadaitar da shi shi ma aka ce a aljannanka ta lahira akwai kayan marmari saboda kaga da mutum da aljani dukkansu Allah yana kwadaitar da su don su yi aikin da za su shiga aljanna ya ce akwai fakiha nan zikirul am an faɗi duk wani kayan marmari akwai sa sai ya ce wa nakhlun ga ai dabino shi ma yana daga cikin kayan marmari ai kaga wannan khas ne ba'da zikrul am ce bantaccen kayan marmari bayan an ambaci gamamman kayan marmari wannan sai ya nuna wato bambancin dabino rumman akan sauran kayan marmari da ake da su sirrin da ke cikin dabino imamu ibn qayyim Jauziya, a cikin tibbun nabawi ya buɗe babun nakhli babun da ke magana akan ne dabino saboda dabino akwai sirri a cikinsa kama daga ɗanyen dabino da kuma ne da busasshen dabino ɗanyen dabino yana daga cikin abin da yake ƙara wa ɗan adam kumari da kuzari shi sa lokacin da na maryam alaihassalam ta haifi annabi isa bin maryam Allah ce wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla tusaqif alaiki rutaban jami'a. ki girgiza wannan bishiyar dabinan za ki samu ɗanyen dabino wanda ya nuna zai faɗo ki samu kici saboda ya fito a cikinta idan ta ci wannan dabinan zai ƙara mata kumari da kuzari a yaron ya fita to tun da ya fita zai ƙara mata ƙarfi a jikinta zai ƙara mata kumari da kuzari shi ma jariri yana daga cikin sirrin da dabino yake da shi wanda manza Allah sallallahu alaihi ya kwadaitar da al'ummansa in an haifa maka da a ɗauki dabino in an samu danyen yayi in ba a samu ba butashen a tauna a baki sai a ɗiga masa wannan diddigan a jikin bakinsa zai lasa idan ya lasa ibn qayyim al jauziya a cikin turba ya ce daga cikin fa'idar da dabino yake haifarwa ga ɗa a lokacin shine yana buɗe hanjin wannan yaron zai yi clearing ɗinsa zai yi cleansing ɗinsa saboda haka in an ma ba shi nono zai sha kuma zai masa amfani abu na biyu yana ƙara mai ƙarfi da kuzari da kumari a jikinsa saboda a lokacin ya riga ya shigo duniya yana wato system ɗin jikinsa ya canza saboda lokacin da yake ciki yanayi yanda yake ji daban da lokacin da zo duniya to dabino yana da sinadaran da zai taimaka wajen ƙarfafa immune system ɗin wannan yaron a wannan kafar to a aljanna akwai irin wannan shine Allah ya ƙara tana maka saboda kai a matsayinka na musulmi ka san fa'idan da dabino yake da shi shi ne fruit ɗin da bacteria baya hawa kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya kinsa masa wannan yana da fa'idoji da yawa da yake taimakawa musamman ɗa namiji yana ƙara masa kumari yana ƙara masa kuzari sa'annan kuma yana ƙara masa ƙarfin famato zuwa nasa kaga duk wannan Allah ya kwaɗaitar da ɗa namiji saboda ana so ka yi abin da za ka samu aljanna da shi haka shi ma rumman yana da wannan fa'idoji da yake da shi na gina jikin ɗan adam da kuma ƙara masa lafiya da kuma kankare masa wani datti a cikin immune system ɗinsa to sai Allah ya kwaɗaitar da mutum da aljani sai Allah ce fabi ayi ala kuma tukar da wace ni'ima ta ubangijinku ne kuke ƙaryatawa ku mutane da aljani fihinna khairatun isan. Allah ya ce a cikin aljanna wanda Allah ya tattala ga mutum da aljani khairatun akwai mataye hitan kyawawa wannan gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi kamar yadda imamu qatada bin da'ama as-saddusi ya fassara ta yadda imamu al ya ambata a cikin tafsirinsa karkashin wannan aya da yace fihinna khairatun hisan yace ce Almuradu khairatun kathira hasanatun Filjanna shi sai ya fassara yace khairatun kaga ta zo da na kira cewa duk wani alkhairi Allah ya tattala maka shi a cikin aljanna isan mai kyau Allah ya ajiye maka wakila wasu malamai na tafsiri suka ce khairatun jam'u khira wahiya almar'atu as-salihah al shine abinda ake nufi da khairatun anan ana nufin wato mace kyakkyawa kuma mai kyawun ɗabi'a kuma tana da kyawun mu'amala to kaga wannan ta sha bamban da khadira'uddiman khadira'uddiman ita ce mace kyakkyawa amma da mummunan ɗabi'a shine tamkar ka ce kore mai ɗauke ido kaga koren abu ai yana ɗauke ido sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kyakkyawan mace mummunan ɗabi'a da wannan wato khadira'ud diman wato kore lalatacce qalu wama al diman ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah menene kore gurbatacce sai ce al-mar'atul hasana'u fi man kyakkyawan mace da mummunan tarbiyya kaga shine tamkar karin maganar da malam bahaushe ke yi yace kan dan maciji dan maciji na da kyau ko amma ba in ka matso kusa da shi ba sha harbi ko tsara to kaga anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kyakkyawan mace da mummunan ɗabi'a da irin wannan kaga duk wanda ya ganta a fuska zai ce wannan kyakkyawa ce amma in yi mu'amala da ita ya aure ta to za ta kai shi kabari kafin lokacinsa bi ma'ana za ta rikita shi saboda mummunan tarbiyyar da take da shi to a aljanna kaga babu abin da yake rikita ɗa namiji cikin ƙanƙanin lokaci abu ne mai rauni amma ya rikita ɗa namiji kamar mace ga ta dai tana da rauni amma sai ka ga mutum haziki ta lugwigwita shi to don Allah ya karfafa ta a aljanna babu irin wannan matar sai ya ce maka fihinna a cikin aljanna ta mutum da na aljani khairatun hitan akwai mata kyawawa masu kyawawan ɗabi'u wannan jamhurin malamai haka suka fassara wannan an rawaito hadisi daga ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce annal hura al'in hurul in su hurun in suna yin waka, me suke yin waƙa idan ka shigo gida na aljanna a aljanna suna cewa nahnul khairatul hisan khuliqna li azwajin kiram suna waka suna cewa mu ne khairatul hisan mu ne kyawawan matan nan da Allah ya yi muku alkawali tun a duniya a aljanna masu faranta wa mazajen sarai babu cewa yi ta ba za ta yi ba kuma ba ta kunna maka wuta ba ta bata maka rai kuma ba ta fusata ka shine sai waka su ce nanu alkhairatul hisan mu ne kyawawan matan nan masu kyawawan ɗabi'u masu faranta wa mazajensu rai kulikna li azwajin kiram Allah ya halice mu saboda mazajenmu masu karamci saboda ku mazajenmu masu karamci Allah ya samar da mu a cikin aljanna wannan haka imamu tabarani ya ambaci wannan hadisi a cikin mu'jamul wasif shine al-awsat mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai wajen fassara wannan hadisi kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana kwaɗaitar da maza mutane da maza aljanu su kyautata alaƙarsu da ubangiji saboda su samu wannan sakamako aljanna Allah ka samu cikin su sai yace hurun maqsuratun fil khiyam wa'annan khairatun hisan dinnan kyawawan matan nan da ba sa bata wa mazajen su rai kuma ba namiji ba zai taba cewa ta yi ta ce ba za ta yi ba ga ta kyakkyawa ga ta da kyawun hali sa'annan kuma mai faranta wa mijinta ne tutur kuma babu mutuwa ba ta al'ada ba ta majina ba ta duk wani abu na wato alama ta tawaya ba ta da shi sai Allah ce hurun wa'annan matan hurun in dinnan naku mutum da aljani makusuratun an taƙaita su fil khiyam a tanti to wani irin tanti kake da shi a cikin aljanna sai hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan hadisin da Imam bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa daga Abdullahi bin Qais anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati khaymatan min lu'lu'in mujawwafa Lallai a cikin aljanna akwai wani tanti na tsantsan lu'ulu'u tsantsan lu'ulu'u tanti a gida mutum na tanti ba yana faka mota da wasu abu ba to akwai wani tanti naka a cikin aljannanka a matsayinka na ɗan adam mutum musulmi namiji idan ka shiga aljanna Allah ka kama ciki arbuha sittuna milan tantin mil sittin ba kilomita ba fa mil 60 akwai bambancin mil ko da kilomita to mil 60 haɗinta fi kulli zawiyatin minha ahlun kowane ɓangare a cikin wannan tantin akwai iyalan kamata jirgi a ciki kai ɗan aljanna ma ya raunar آخرين يطوف عليهم المؤمنون باب وني da zai gansu wanda mu'minai za su zagaya ba wanda zai gansu kai kadai ne naka ne kuma kai kadai za ka gansu kuma ba wanda su ma za su gani kai kadai za ka gansu su ma su kadai za su ganka a gidanka na aljanna A wata ruwaya wa rawahu aidan wa qala 30 milan wata ruwaya ya ce mil talatin ruwayan da imamu al-bukhari ya ambata wanda imam ibn hajar al ne a cikin fathul bari mujallaji na shida shafi na 366 ya ambace shi imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa da wani lafazi yace inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa yace lallai ga mu'mini a cikin aljanna yana da wani tanti na lu'ulu'u guda ɗaya tsantsan lu'ulu'u tulu ha sittuna milan tsawonta mil sittin Fadinta mil 60 kaga ruwayan Imam muslim ya yi magana ne akan tuluha ruwayan Imam bukhari sai magana akan arbuha Tsawanta tsawon tantinka mil 60 faɗinta mil 60 iyalanka ne kashi-kashi za su zauna a ciki ba mai ganinsu kai kaɗai za su gan su kaɗai za su ganka للمؤمن فيها آل يطوف عليهم المؤمن kowane musulmi mumini yana da iyali a cikinsa gurub gurub gurub gurub gurub wanda zai dinga zagaya su yana zagayawa tsakaninsu yana mu'amala ta aure tsakanin shi da su fala yara ba'duhum ba'da duk inda yaje ya tara da ita wancan ba za ta ga wannan ba wannan ma ba za ta ga wannan ba kuma zai biya bukatarsa zai zagaya duka in ji wa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine Allah yake gaya mana fihin na khairatun hisan din nan hurun maqsuratun fil khiyam wa'annan kyawawan matan hurun sune hurun in maqsuratun an takaita su fil khiyam a cikin wato tantinka na aljanna wanda kuma tantin na lu'ulu'u ne tsawonsa mil 60 faɗinta mil 60 sai Allah maɗaukaki ya ce lam ya hunna in sun ƙablahun walajan gabanin wannan lokacin ɗan adam bai taɓa taɓa su ba haka kuma aljani ma bai taɓa taɓa su ba amma matarka ba Allah kaɗai san adadin wanda ya taba ka ko annan tayayyin ta waye da sauransu ya duko waye duka to ita wannan tun da Allah ya halice ta mutum namiji ko mace bai taba taba ta ba a taba ɗaukar ta hannu ba kai ne mutumin farko da zaka taba ta kuma kai ne mutumin ƙarshe ba wani kai ka taba ta kuma bata taba ganin wani a duniya ba sai kai ba su taɓa ganin wani ba sai kai kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe ba su taɓa ganin wani ba ba wani ɗa namijin da ta taɓa gani ba wani ɗa namijin da ya taɓa taɓa ta haka kuma ba wata ƙyamace mace da ta taɓa taɓa ta tun da Allah ya halice ta ba wanda ya taɓa taɓa ta kai ne na farko kuma ba wanda zai ƙara taɓa ta a cikin aljanna wanda Allah ya ajiye ta kaga saboda Allah ya san ɗa namiji mai kishi ne amma in ba lusari ba ne shi an gane jin namiji an san yana kishin matarsa to shi ne sai Allah ya gaya maka don ya kwadaitar da kai wannan fa matar wanda take mutum namiji ko mace bai taba taba ta ba aljani bai taba taba ta ba amma duk dan da zai zo duniya sai aljani aljana ta zungure shi shi shine zaka ga yana wannan kukan ana haifansa akwai aljanin da ke zunguransa sai ka jabara ingiya ingiya ingiya shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ɗan da za a haife shi sai wannan aljanin ya zungure shi a cikin fiƙo tarbiyyatul aulad na sheikh mustapha al'adawi ya kawo da ya kawo hadisin sai ya kawo wancan hadisin akan cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya tara da iyalinsa yace bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash ma razaqtana wanda manzala ce idan Allah ya rubuta musu da a wannan tarawar shedan ba zai iya cutar da shi ba zai ce to wannan da zaka ga to irinsu ne zaka ga Allah yana ba su kariya wannan shedan da ke zunguran yaro kaji ya fara kuka na ce alhamdulillah yayi kuka to ba zai abin da ba shine sai kaga yaro ya fito da yi wannan kukan ba idan mutum ya yi wannan addu'a sai zama ya samu kariya daga zunguran wannan aljanar da take zunguran ɗa sannan ya fashe da kuka to kaga wannan yana nuna maka yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar mana cewa akwai aljanu a wannan aya raddi ne ga mu'tazila da kuma falasafa waɗanda ba su yadda da samuwar aljanu ba to kaga wannan ayar ya ce lam yatmis hunna insun qablahum wala jan dan adam ko aljani gabanin haka bai taba taba su ba shi sa a can baya Allah da ya siffanta su zai ce ka anna hunna liyaqut wal marjan ko matan aljanna wanda Allah ya tattala wa mu'minai sai in ka gansu ka ce ya kutu ne da mirjani Allah ya ajje maka su a cikin gidanka na aljanna ba sa kashi ba sa fitsari ba sa duk wani abu na ba sa yi tsantsan kawai tsabar kyau Allah ya narka a jikinsu Ba ka taba ganin kyakkyawa a duniya irin ta ba don manzo Allah ce da hurin in guda ɗaya za ta leko kawai duniya ta leko da kanta haka ta koma sai ta buɗe duniya da kamshi to kaga kuwa balle a ce to wannan irin su guda saba'in za a baka a gidanka ka kusan wannan ba karamin ni'ima bace Allah ya ajiye maka a wannan wuri to shine Allah subhanahu wataala sai yace muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan kai a matsayinka na mutum da aljani a nasa aljannan muttaki'ina Allah ce a shingiɗe yake mutumin da ya shiga aljanna ala rafrafin khudrin akan wato gado wacce take koriya wanda a gadonka akwai roof da akwai shelf a jikinsa wanda za ka shingida a kai sai ya ce wa abakariyin hisan da kuma filo kyakkyawa Allah subhanahu ta'ala zai ajiye maka shi a cikin aljanna kana amfani da shi imamu ali bin abi talha ya nakalto daga malaminsa abdullahi dan abbas sai ya ce arrufuful maharif wanda aka katange shi wato aka sanya shi aka kaɗita shi naka kuma gadon a sama yake in za ka hau shi ne sai gangaro ƙasa shi ne Allah ce wa furushin marfu'a da shimfiɗa a sama a sama yake ba a ƙasa yake ba in ka ji kana so ka hau kan gadon yana can sama sai ya zo daidai da kai haka sannan sai ka hau kana hawa sai ya cilla ka sama sai tafi da kai sama wannan suna Allahi ladi kana kulle shai sana'ar da Allah ya kirata wanda ya fi kowa kyautata kira Allah ya yi wannan wannan technology ne na Allah ba irin na ɗan adam ba kaga akwai nefa wani lokaci in ma sola kake amfani da shi na wata rana yana watarinka zai kasa ko ya ki tafiya yadda yake amma wannan kawai kana kallon shi zai zo kaga akwai sensor da Allah ya sa sensor ɗin yana da alaƙa da zuciyarka zuciyarka kawai ya yi kwaɗayin kana so ka hau gado kawai ka ga an haɗa shi an haɗa wato abincin ɗanka ne sai ya sako kana hawa kuma sai ya cilla ka sama wuwa ta fi sama ga kuma kayan marmarin da Allah ya ce faki hatun ko wa naqlun wa rumman wa'annan kayan marmarin kana kan gadonka in kana so tun da gadon wato kayan marmarin aljanna akwai bishiya da Allah ya kira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sanya masa suna tuba ko wannan bishiyar shekara 100 ba ka kure ta amma Allah bai tashi maka bayanin kayan marmari sai yace qutufuha daniya kayan marmarinta ai qaribatun kusa take duk da tsawonta kana so zai zo kusa da kai yanzu a zuciyarka misali sai ka ce apple zuciyarka ya raya maka apple sai apple ɗin aljanna ya zo fake haɗin nan sai ya zo kusa haka kusa da kai inda kake sai ka ɗantala sai kuma ya cilla ya koma samansa akwai wani technology da jure ya yi wannan kaga babu shi kuma ba zai taɓa yin shi ba to shi ne Allah subhanahu ta'ala ke kwaɗaitar da ‘ya'ya maza sai ce faɗi ayi ala irabbi kuma tukaddiban da wace ni'ima ta ubangijinku kuke karyatawa sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram sunan ubangijinka ya albarkatu dhil jalali ma'abuci girma wal ikram ne karamci to wannan suna na ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu yawaita ambatan Allah da su in muka na ce da kiran ziljalali wal ikram za mu samu biyan bukata abdullahi dan abbas ya tashi fassara ziljalali wal ikram ya ce zul azamati wal kibriya ma'abuci girma da kamunga da isa na ubangiji akwai hadisi ingantacce wanda imamu abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujallaji na biyar shafi na ɗari da saba'in da hudu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna min ijilalin lahi lallai daga cikin girmama Allah ikramu zishaibatil muslim girmama duk wani mai furfura musulmi wa sultan da duk wani shugaba duk wani mai mulki a hannunsa ka girmama shi ba wai don kana kwaɗayin abin da ke hannunsa ba a'a girmama Allah ne in ka girmama shugabanka ba wai don kana son abin hannunsa ba kuma ba wai don kana so ya baka wani abu ba a'a shari'a ce ta ce girmama Allah shi ne ka girmama shugabanka ya ce wa hamilin ƙur'an duk ma'abuci ƙur'ani wanda ya haddace alƙur'ani ya san ƙur'ani duk inda ka gan shi ka girmama shi in ka girmama shi ka girmama wa Allah in ji wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗin ya ce ghairul ghalifi ba mutumin da ya wuce gona da iyaka a wajen karanta Alƙur'ani ba da kuma abinda ƙur'ani yake karantarwa ya saba ba a'a mai karanta ƙur'ani ba irin wannan ba shine alghalifi wanda zai dire maka ƙur'ani a rana ɗaya ba irin wannan ba sai yace walal jafi anhu kuma banda wanda ya kaurace wa alqur'ani wanda ya kaurace wa alqur'ani baya aiki da abinda alqur'ani ya karantar to ba irin wannan ba tsantsan mutumin da yake dabbaka qur'ani gwargwadon iko to ka girmama shi wannan a ruwayan imamu ahmad daga rabi'a bin amir ya ce ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa alizu bizir jalali wal ikram kullizimci wurin addu'a karanta zal jalali wal ikram idan kuna addu'a duk addu'an da za ka yi ka tabbatar kana sa zal jalali wal ikram haka imamun nasa'i ya rawaito sa haka kuma abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa alizu biya zaljalali wal ikram ku lizimci wurin addu'anku karanta ya zaljalali wal ikram saboda ne idan kuka lizimci faɗin haka to yana daga cikin abin da Allah zai biya muku bukata wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ya shigo ya sallah raka'a biyu mai idan da sallah sai daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum sai ce ya zal jalali wal ikram manzo Allah na jin haka sai daga kai ya kalli wannan sahabin sai ce wa sauran yace haza kun ga wannan mutumin faqad da'a Allah bismihi al-azim ya kira Allah da sunansa mai girma wallazi idza du'iya bihi ajab duk wanda ya kira Allah da shi yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da shi yana basa to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu lizumci a cikin addu'o'in mu sanya ya zal jalali wal ikram sannan ga hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito sa da Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah daga nana Aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sallama sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yana cewa Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram yana cewa Allahumma anta salam ya Allah kai ne aminci wa minka salam kuma daga gare ka aminci yake zuwa tabarakta ka albarkatu ya zaljalali ya ma'abuci girma wal ikram da karamci kaga ya ma'abuci girma da karamci ka karrama ni ka girmama ni kada ka wulakanta ni kada ka tozartar da ni to kaga wannan shine karshen wannan sura da albarka Allah muke roko ya amma mu cikin aljanna kamar yadda ya dinga siffanta mana wannan aljannan a lahira sa'annan kuma ya ba mu ikon yin abin da zai yadda da mu a duniya kafin wato mu mutu wannan shi ne ƙarshen suratun rahman Allah muke roƙo ya sa damu da alkhairinta abubuwan da Allah ya ambata a ciki na tsawatarwa Allah ya ba mu ikon wato kiyayewa waɗanda kuma ya kwaɗaitar da mu Allah ya ba mu ikon jajircewa a wajen samun su Allah kuma ya kaddara mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna matan aljanna hurin in su ce maraba da zuwa lale mu ne khairatun hitan wanda Allah ya ajiye maka a aljanna A nan za mu dasa aya in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi sai kuma idan Allah ya raya mu sati mai zuwa insha Allahu sai mu tashi a sabon sura suratul waqi'a wa alaikum salam na'am kwana biyu baka zo ba aljannan mutum daban aljannan aljani shi ma daban an gane? shi sa ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ya amsa tambayoyin da Allah zai masa ranar tashin alkiyama ya kiyaye dokokin Allah akwai aljanna guda biyu mutum nasa aljannan daban aljani ma nasa aljannan daban na eh lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta Allah zai ɗauko zai sa a zo da mutuwa da siffa ta dabba sai a ce ya ahalar janna haza huwal maut wa ya ahalar nar haza huwal maut ina 'yan aljanna Allah ka sa mana cikinsu sai Allah ce to ga mutuwa ina 'yan wuta Allah ka tsare mu sai Allah ce ga mutuwa an zo da ita da siffan dabba fatubba sai a yanka mutuwar ita ma mutuwa ta ɗanɗana ne mutuwa sai Allah ce ya ahalar janna khuludun la ku ‘yan aljanna ku dawwama na dindindin babu mutuwa wa ya ahalar nar ya ‘yan wuta huludun kuma ku dawwama la babu mutuwa shine la ya mutu fiha wala yahya ba a mutuwa a wuta kuma ba a rayuwa mai daɗi a aljanna ba mutuwa amma akwai rayuwa mai daɗi a wuta ba mutuwa amma akwai rayuwa mara daɗi Allah ka kiyashe mu ka gane bambancin na'am wa alaikum salam na na'am eh na'am tambaya yake yi cewa matar da wato mijinta ya mutu ya bata a duniya sai ta ƙara auren wani namijin to shi kuma wanda ta aura shi kuma sai suka rabu da shi ta shi sun rabu ita bata mutu tana ƙarƙashin ɗa namiji ba to kaga yanzu Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama zai mata hisabi tsakaninta da wa'annan mazajen guda biyu mijinta na farko da ya mutu ya barta da kuma mijin nan na biyu da suka aura da ta aura suka rabu idan suka zo a lahira in aka gama musu hisabi sai Allah ce ta zaɓi ɗaya a cikinsu ina ba ta an gane wa za ta zaɓa <laughs> wa za ta zaɓa eh a wannan kuma ya rage gare ta ai kaga ba za ta yi hukunci ba yanzu ya rage gare ta zaɓi ne gare ta ita ta tsawon da take so ita kuma ta tsawon da za ta zaɓa a amma kai a matsayinka na ɗa namiji duk matan da take gidanta ta mutu wannan confirm ita ce matarka aljanna ya mutu ta baka a duniya to wannan confirm matarka ce ta lahira amma wanda sai dai in ta mutu tana shirka amma wacce ka mutu ka batta in ba ta auri wani ba to shi ne za ta zama matarka a lahira amma in ta auri wani a gidan da ta mutu to na wannan mijin ne an gane shi sa abu zan ya ce wa matarsa kar ta yi aure ba in ta ce tana son ta haɗu da shi a aljanna ya ce to tun da kina so ki haɗu da ni a aljanna to kake wani aure muawiya ibn abi sufyan ya fito yana son ta dan kyakkyawa ce ta ce ba ta so ni ina son mijina ina so mu haɗu a aljanna an gane yawa wannan ya rage tsakaninka da ita eh na? eh eh harfin nida eh ya'un ai na kira ne saboda haka kiran da aka yi sai canza wasalin ya mai da shi zal an gane yawa kaga nan zil jalali wal ikram ana ganewa yawa harfin nida din da aka sa shine ya mai da shi nasaba eh Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana ah. akwai wata ‘yar uwata da Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna ya zama makoma a gare ta akwai kuma alhaji musa a shu'aibu shi ma mahaifiyarsa shekarun jiya Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata akwai nasir umar wanda na sanar satin da wuce wanda mahaifinsa profesor umar allah ya masa rasuwa last week muna roƙon allah ya gafata musu gabaki daya ya sa aljanna makomansu jinyar da suka yi allah ya sa ya zama kafara mu kuma kada allah ya batar da mu bayan tafiyarsu da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mu ikon gyara ɗabi'unmu wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai abin da yake jin tsoron sa da sharri Allah muke roko ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu iyalan mu da shi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa abokanmu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko da mu da masu kallonmu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin